Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna Kanal Ubaidullah. Wanda marubuciya Zara Abdul ta rubuta muku shi, wacce aka fi sani da Momin Ahalan. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku al Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda jinjina musu kai yayi sannan suka fice Hanan sai kallon Ubaidillah take yi ta san tana da jiji da kai da girman kai. Amma bisa alama Ubaidillah zai fita zafi duk da ta yi musu kallon banza. Amma ta ji wani abu a ranta akan Ubaidillah. Yau ne su Ubaidillah za su je ganin gida sun shirya tsaf Kebi ya ce wallahi da na sani da na tambaya na bi ku. Amma na san halin janarar yanzu kan ba zai bar ni ba. Zaidu ya kwashe da dariya ya ce, Sunanka sorry kawai, bye bye, sai mun dawo. Kebi ya kai masa dukan wasa ya kauce yana dariya, a tare suka fito. Ya rako su har mota suka shiga yana ɗaga musu hannu suka fice daga barracks. Suka ɗauki hanyar garin Bauchi State. Suna shiga garin Bauchi Ubaidillah ya jingini da seat ya damshi ido yana shakar ƙamshin garinsa. Da shike yanzu Zaidi ne ke driving ɗin motar don bayan sun tsaya a Jos suka yi sallah. Zaidi ya karɓi driving ɗin kasancewar Ubaidillah ne ya ja su daga Abuja to Jos. Shi kuma Zaidi ya ja su har garin Bauchi. Dukkaninsu sun yi shiru babu mai magana wa ɗan uwansa. su da abin da yake tunani. Ubaidillah sai cool smiling yake saukewa a beautiful face ɗinsa. Ga wani happiness da yake ciki, Zaidi ne Da ya katse shirin ta hanyar cewa, Ubaidillah, don Allah zan fara sauka a gida. Ok. Kaftin Zaidu tunda ka san ni ai ban yi misin ɗin gida ba, kai ne kai misin ko? Oh Allah, Ubaidu, Allah ya shirye ka. Ni ba ba wani abu nake nufi ba, ka ga motar ka ce, ni kuma wallahi a gajiye nake. Ba zan iya mu fara zuwa gidanku ba, ka bar ni da wangala baki. Kai dai ka sani cewar Ubaidillah. Har suka shiga sabon unguwarsu mai suna Jahun sai da Zaidi ya sauka tukunna Ubaidillah ya koma mazaunin direba. Yana shirin yi wa mota wuta Zaidi ya ce ba za ka shigo ku gaisa da su Umma da Inna ba. Iwar haka na san Baba baya gida. Ba tare da ya ba wa Zaidi amsa ba ya fito ya gaba. Zaidi yana bin shi a baya da jakarsa da ya rataya ta a kafaɗarsa. Tura ƙofar suka yi suna sallama. Umma wato mahaifiyar Zaidi ta ce, a'a. Ah, Marabanku, oyoyo mazan fama. Kakar su Zaidi ta wajen uba ta miƙe da sauri har tana tuntuɓe. Zaninta ya kunce amma bata fita kansa ba tana cewa oyoyo oyoyo. Mugun mai gida sannu da zuwa mugu oyoyo mugu. Ta zo za ta rungume shi sai kuma ta fasa. Zaidi ya ce a'a inna me ya faru kuma? Kin basa oyoyo ɗin ne? Oho maka kuma ban sani ba. Sau nawa zan faɗa maka idan za ka zo ka daina zuwa da wannan kayan naku? Wato kakin sojoji, haba! Idan mutum ya kalle su sai zuciyarsa ta tsinke. Ai wannan mugunta ne da rashin imani. Ga shi yanzu ka sa ina jin zawo. Ta faɗa ta juya tana kai tana kan mita. Ai gwanda ma kai kana dariya akan wannan abokin naka mai fuskar zaki. Ta shige ɗaki. Ubaidillah ya murmushi, ya duka ya gaishe da Umma ta amsa cike da kulawa. Ƙannen da suka gaishe sa tare da yi musu sanye da zuwa. Ubaidillah ya miƙe ne wa Umma sallama a cewa zai wuce gida. Umma ta ce, a'a Ubaidu, har za ka tafi gida? Ka tsaya ka ci abinci mana, a'a Umma na gode. Na gaji ne, bana na so na zauna ne. Kar na kasa tashi a kan lokaci, don wallahi bacci nake ji. Umma ta ce, ai dole ku ji bacci, kullum ana abu ɗaya, Allah dai ya kare mana ku. Suka amsa da amin, ya juya zai fita. Zaidi da Zaidu ya bi bayansa ya ce to kai kuma ina za ka je da ka wani rako ni a baya. Dariya Zaidu ya yi wallahi ubaidi, kai dai ba a yi maka gwaninta wai ba zan ɗan taka maka ne. No I don't need thanks. Ya faɗa yana wucewa gaba Zaidu ya ce okay ka gaishe min da mama kafin na shigo anjima okay za ta ji sai ka zo. Zaidu ya juya ya koma cikin gida, daidai nan ina ta fito tana rufe zani tana riƙe ciki. Zaidu ya ce subhanallah matar, me ya faru? Uwarka ce ta faru mugu kawai. Idan kana so na kula ka, ka je ka cire wannan kayan naka sai ka zo mu yi gaisuwa. Ta faɗa tana murguɗa baki, Zaidu ya kwashe da dariya, Umma ta yarare ta ta ce ka fa dawo kenan ko? Za ka fara saka Inna ciwon kai, to wallahi ba zan lamunta ba, ka shige ɓangarenka. Zaidu yana dariya ya ce to shi kenan in na kwantar da hankalin ki na tafi. I ɗin na ji jika mana kar Allah ya sa ka dawo idan ka ga dama. Ka fi ruwa tafiya. Ta ɓangaren Ubaidillah fakin ɗin motar sai a bakin madaidaicin gate ɗin gidansu Black Shadow ɗin da ke fes ɗinsa. Ya cire yana smiling. Turo ƙaramin kofa na jikin gate ya yi gami da sallama amma shiru bai kowa ba. Abin har mamaki ya bashi ko ina mai gadin ya je a ji ko ina mai gadin da ya ajiye oho. Har ya kai kofar falo kafin ya hau kwaɗa salama amma ya ji shiru. Har ya juya zai tafi faɗinsa sai ga Hafiza ta fito da hijabi tana ganinsa ta saki dariya. Ta taho da gudu tana cewa oyoyo yaya. Rungume ta yi sannan ya sake ta tana ta murmushi Allah sarki ɗan uwa gudan jini. Ya ce ina Nela wani faɗuwar gaba ne ya zo ma Hafiza Ta hau tsilli-tsilli da ido. Dan Naila ɗazun ƙawarta ta zo ta ja ta sun tafi walimar wata ƙawar ƙawarta. Mama ta hau salati tana tafa hannuwa, “O oh Allah na!” menene take son zama ne shine ta kama hanya ta fice ba za ta iya zuwa ta faɗa min ba ko don ta san ba zan bar ta ba ne ita dai hafiza da zare ido babu abin da take yi ga wani uban tsoron da ya lullube ta ganin yadda fuskar yayansu ya rikide ya canza kala jijiyar wuyansa duk sun tashi da ka shi ka ga ɓacin rai ƙarara jinjina kai ya sannan ya wurgawa za harara A ainihin za ta ƙara tsurewa ta kanta ya fara akan me kina kallo zaki bar Naila ta fita iye Hafiza ta yi shiru sai zare ido take yi ta kasa ba da amsa sai ja da baya take yi yana ta gani yana shirin cako da ne yasa ta ɗiba a guje ta yi bayan mama ta saki kuka mama ta ce a'a wallahi kar ka taɓa Hafiza in dai Naila ce ba jin magana take yi ba dan da tana jin magana to wallahi ba za ta fita a gidan nan ba tunda ni ce nan na ana ta fita da kuma kai to ba ta ji ba ta jin maganata to ba ta ji maganata da taka ba har za ta ji maganar hafiza kuma na tabbata ba ta san za ka zo yau ba da ba za ta fita ba ba tare da ubaidillah ya yi magana ba ya juya ya fice ransa a ɓace har ya wanka ya shirya ya kwanta hafiza ta kawo masa abinci amma ko kallon abincin bai yi ba har aka yi sallar magariba nela ba ta dawo ba hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba Ya je ɗaki ya sami Hafiza tana karatun Alƙur'ani kasancewar sun kusan yin sauka. Tana ganinsa ta dasa aya, tambayar ta yi ya ce a ina ne suke walimar. Jikin Hafiza na ƙyarma ta ce ni ma ban sani ba yaya. Ba tare da ya doguwar magana ba ya juya ya fice. Yana fitowa ya samu mama a falo ta kasa zaune ta kasa tsaye. Nan suka zauna jigum-jigum har aka yi sallar isha'i, Naila ba su dawo ba. Kafin wannan lokacin Kaftin Ubaidillah ya fara tunanin kalar salihin dukan da zai yi wa ƙanwarsa. Sai wajen ƙarfe tara suka shigo gidan, Ubaidillah, Mama, Hafiza duk suna zaune a falo. Naira da ƙawayenta su biyar suka shigo sun fara sallama kenan. Assalamu alai. Salama ta tsaya a maƙogarin Nelam sakamakon tozali da yayanta. Yana mata kallon za ki ci ubanki yau. A hankali Ubaidillah ya tashi yana ci gaba da yi mata kallon yau na lahira sai ya fi gijin daɗi. Ba iyakar Nela wata ta yi laifi ba, har ta Hafiza sai da hantar ta ya kaɗe ganin yanayin yayan nasu. Juyawa ya kalli Hafiza murya a Dakile, ya ce go and close the door. Jikin Hafiza na ƙyarma ta wuce a sabule. Ta je ta ƙulle kofar, har ta juya ya ce ciro kis ɗin ki kawo min. Hafiza ta cire kis ɗin ta kawo masa, ta miƙa masa jikinta na rawa. Naila da ƙawayenta Allah ne kaɗai ya san kalar tashin hankalin da suka shiga. Naila har ta fara zikiri a cikin zuciyarta don ta san ba makawa sai ta ci ubanta yau. Yanda ya sa aka ƙulle da ƙawayenta ta san su ma yau sai sun kawo. Su ma yau sun kawo kansu don yadda zai jibge ta haka zai jibge su. A hankali ya kalli mama da ta buga takumi tana kallon su dukkansu. Tana hararar Laila wacce ta kama hanya ta fice tun rana sai yanzu ƙarfe taran dare ta dawo da sunan wai sun je walima. Durƙusawa Ubaida ya a gaban mahaifiyarsa hannun da ta sa a kumatunta ya cire. Sannan ya ce, Mama please ki shiga ɗaki. Ya faɗa yana kamo kafaɗarta ya miƙar da ita. Har cikin ɗaki ya kai ta ya zaunar da ita a bakin gado sannan ya juya ya fita ya ƙulle ta ta waje. Yana fitowa falo ya samu Hafiza har ta fara kuka, ganin ya kai mama ɗaki. ta san yau babu mai taimakon su da sai Allah. Wani harara ya galla mata da wani irin kalar ido wanda bata taɓa gani ba kafin a tsawace ce ke don uban ki shiga ɗaki idan kuma kina son na haɗa da ke to Ai da gudu Hafiza ta yi ɗaki yaya tana tuntuɓe kafin ya juya gane da wacce ta fara kuka wiwi don ba a kai ga dukanta ba. Don Allah yaya ka yi haƙuri na tuba ba zan sake ba wallahi ba zan ƙara ba yaya ka yi haƙuri kar ka dake ni. Nannala ta hau makiya kamar ranta zai fita, ganin ya ciro belt. Ya saka ta fara kiran sunan mama da Hafiza ya ce wato tun baki tafasa ba kina so ki ƙone ko? Tun baki kai ko ina ba kina so ki ƙara wa mama hawan jini akan wanda take da shi. Nella tun baki kai ko ina ba kina so ki gwada kamar kin fi mu ko? Yana maganar yana matso su suna ja da baya. Nella ta ce a'a yaya wallahi ba zan ƙara ba I'm really sorry shut up. ya faɗa da ƙarfi. Ƙawayen da suka haɗa baki suna cewa don Allah ka yi haƙuri mu dai a bar mu mu je gida. Suna gama faɗa haka Ubaidu ya rufe su da duka. Shata musu bal ɗin kawai yake yi ta ko'ina ya samu don idonsa a rufe yake. Ba a sa ransa yake dukan Nela ba zai so Nela ta zama kamar ‘yar uwarta Hafiza amma ya ga alama sai ya mata dukan da za ta yi jinya tukunna. Ya gwammace ya karya ta idan ya so ya kai ta asibiti ya yarda. Ya yarda ya kashe kuɗi a kan wani abu ya same ta, wannan rayuwar da ba ta da tabbas. Tun suna da ƙawayen da suna kuka suna ihu har ya zamto ba sa iya kataɓus sosai kaftin Ubaidillah ya musu rugu-rugu. Sai da ya ga ba sa motsi sosai tukunna ya dakata yana huci. Mama tun tana kiran sunansa tana bugun ƙofa domin jin yadda yaran mutane ke ihu. Suna cewa za su mutu da ta ji abin nasa ba na ƙara ba ne ta haƙura ta koma ta zauna. ta zuba wa sarautar Allah ido. Bayan ya gama jibgarsu ya ga sun kasa ihu da kuka ba sa motsi tukunna, ya kwashe su ya saka su a mota sai Rimi Hospital. Suna isa aka ba su taimako tare da musu treatment saboda ya faffasa musu jiki da fel. Gado aka ba su sai karfe uku na dare Ubaidillah ya koma gida. Bayan ya tabbatar an yi wa da allurar bacci sun yi bacci. Yana zuwa ya je ya buɗe, ya buɗe mama ya same ta zaune ta buga tagumi. Har wannan lokacin ta kasa bacci, Allah sarki uwa. Da sauri ya isa gare ta ya cire hannunta daga kumatunta kafin ya ce ki haƙuri idan na ɓata miki mama. I don't mean to hurt you please but Nela tana buƙatar hakan because duk abin da ya same ta ya same mu ne. Amma ba za ta gane hakan ba, ba za ta iya hango tsananin son da muke mata ba. Mama har nawa take duka-duka? Shekarunta fa goma fa mama amma take neman fin ƙarfinmu? Mama ta share hawaye ta ce haka ne yanzu suna ina na kai su asibiti. Mama ta dafa ƙirji ta ce ubai da asibiti dai asibiti fa ka ce har da 'ya'yan mutane kada ka fa shi ne duk ka kai su asibiti? To mama ai hakan shine daidai ba ki ga ba saboda rashin kula irin na iyayensu akwai wanda ya zo neman su ne ba su zo ba Ni a tunani na haƙƙin iyaye ne idan ba su ga 'ya'yansu ba komin dare ya kamata su je neman su amma ba su zo ba. Shiru mama ta yi kafin ta ce ni fa wallahi ba na son rashin hankalin da ka bari. Ba na son tashin hankali. Da ka bar yara sun tafi gidan iyayensu. Ba na son abin magana da ƙanwarka kaɗai ka da ƙanwarka kaɗai ka hukunta. Wani murmushi ya saki kafin ya miƙe ganin har ƙarfe huɗu ta gota ya ce mama ba kya jin daɗi, ba isasshiyar lafiya gare ki ba. Yanzu ki kwanta ki huta gobe sai mu koma asibitin mu dubo su. Mama ta ce yaran mutane kuma fa. Ya ce mama sai magana kike yi akan yaran mutane. Na ga fa har da Naila. Girgiza kai tai ta ce je ka huta. Yau ka zo amma ko hutawa ba kai ba Allah dai ya sa ka ci abinci ma. Dan so sake yayi wallahi mama ban ci ba. Zan ci idan Allah ya kai mu anjima. Yana faɗi ya sa kai ya fice a ɗakin. Mama ta bi bayansa da kallo ta ce, Allah ya daɗa, Allah ya daɗa shirya min ku. Ta ɓangaren Hafiza ma ba ta yi bacci ba tana jin yadda ‘yar uwarta ta dinga ihu tana kuka, ita ma haka ta dinga kukan a ɗaki, ko da ta ji shiru tsoron fitowa take yi, kar ya haɗa da ita. Wace gari da safe misalin ƙarfe tara, Ubaidillah ya ɗan koma bacci bayan ya yi sallar asuba. kafin ya zuwa sha biyu su je asibiti. Ana tunani Masu sauraro a nan za mu dakata. Ku da kasancewa tare da ni.